Ezekiyel Sura goma sha uku An hukunta annabawan ƙarya Maganar Ubangiji ta zo mini cewa, Ɗan mutum, yi annabci a kan annabawan Isra'ila waɗanda suke annabci yanzu, ka faɗa waɗanda suke annabci bisa ga ra'ayinsu cewa, Ku ji maganar Ubangiji, ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yake faɗa, Kai can wawaye annabawan da suke bin ruhunsu kuma ba su ga komi ba, annabawanki. ya Isra'ila, suna kama da diloli a kufai, ba ku lura don ku rushe katanga don ku gyara gidan Isra'ila saboda ya tsaya daram a yaƙi a ranar Ubangiji ba? Wahayoyinsu ƙarya ne, suna yin dubansu na ƙarya ne, sukan ce, Ubangiji ya furta, alhali kuwa Ubangiji bai aike su ba, duk da haka sukan sa zuciya ga cikawar maganarsu, ba ku ga wahayin ƙarya kuka kuma faɗa yin duban ƙarya sa'ad da kuka ce, Ubangiji ya furta, ko da yake bai yi magana ba? Saboda haka, ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, Saboda maganganunku na ƙarya da wahayinku na ƙarya, ina gaba da ku, in ji Ubangiji Mai Iko Duka. Hannuna zai yi gaba da annabawan da suke ganin wahayin ƙarya suna kuma yin duban ƙarya, ba za su kasance cikin taron mutanena ba, ba kuwa za a rubuta su a littafin gidan Isra'ila ba. ba za su shiga ƙasar Isra'ila ba, ta haka za ku san cewa ni ne Ubangiji Mai Iko Duka, domin sun ɓad da mutanena, suna cewa, Salama, sa'ad da ba salama, kuma saboda sa'ad da ana gina katanga mara ƙarfi, sukan shafe ta da farar ƙasa, saboda haka, ka faɗa waɗanda suka shafe da farar ƙasar cewa za ta faɗi. ruwan sama zai sauko da rigyawa, zan kuma aika da ƙanƙara, kuma babbar iska za ta ɓarke. Sa'ad da katangar ta fāɗi, mutane ba za su tambaye ku ba cewa, Ina shafan farar ƙasar da kuka yi mata?’ Saboda haka, ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa a cikin hasalata, zan saki babbar iska, kuma cikin fushina zan tura ƙanƙara zuwa rigyawan ruwan sama; zai sauko da fushin hallaka, zan rushe katangar da kuka shafe da farar ƙasa, zan baje ta har ƙasa saboda tushenta zai tsaya tsirara. Sa'ad da ta fāɗi, za a hallaka ku a cikinta, kuma za ku san cewa ni ne Ubangiji Mai Iko Duka, ta haka zan aukar wa katangar da hasalata da kuma a kan waɗanda suka yi shafanta. da farar ƙasa, zan ce muku, Katangar ta fāɗi, haka kuma mutanen da suka shafe ta da farar ƙasar, waɗannan annabawan Isra'ila waɗanda suka yi annabci wa Urushalima, suka kuma gaya mata wahayin salama sa'ad da ba salama. in ji Ubangiji Mai Iko Duka, to, ɗan mutum, ka kafa idonka a kan ’yan matan mutanenka, waɗanda suke annabci bisa ga ra'ayinsu, yi annabci a kansu, ka kuma ce, Ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, Kai can matan da suke ɗinke kambuna a hannuwansu, suna kuma yin gyale masu tsawon daban daban wa kawunansu don su farauci mutane, za ku farauci rayukan mutanena Ku bar naku? Kun jawo mini kunya a cikin mutanena, don a tafa muku sha'ir da ɗan dunƙulen burodi, ta wurin yin ƙarya wa mutanena waɗanda suke jin ƙarairayi, kuka kashe waɗanda bai kamata su mutu ba, kuka bar waɗanda ya kamata su mutu, saboda haka ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, Ina gaba da kambunanku waɗanda kuke farautar mutane da su kamar tsuntsaye, don haka zan kuma tsintsinke su daga hannuwanku. zan ’yantar da mutanen da kuka farauto kamar tsuntsaye, zan kyakketa gyalenku in ceci mutanena daga hannuwanku, ba za su kuma ƙara zama ganima a hannunku ba, sa'an nan za ku san cewa ni ne Ubangiji, domin kun ƙarya zuciyar masu adalci da ƙarairayarku, sa'ad da na fitar da su babu damuwa, kuma domin kun ƙarfafa mugaye don kada su juye daga mugayen hanyoyinsu, su ceci rayukansu. Saboda haka ba za su ƙara ganin wahayin ƙarya ba ko ku yi duba; zan ceci mutanena daga hannuwanku, sa'an nan za ku san cewa ni ne Ubangiji.